da yake zantawa da manema labarai kwamarar dan juma bello sarki ya buƙaci gwamna nasiru yan rufa'i da ya cika alkawuran da ya ɗauka a sa'ilin yaƙin neman zaɓe na gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a kan lokaci za ku iya kutuna a lokacin da shi gwamnan jihar kaduna na yanzu ke yaƙin neman zaɓensa ya yi wa jam'iyyar al'ummar jihar kaduna alkawari cewa in ya ci zaɓe ba zai kai wata uku ba zai sa a yi zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi amma a yadda take yau mun ga cewa tun da ya hau bai ma kai wata biyu kan ragamar mulki ba ya naɗa kantomomi a ƙananan hukumominmu na jihar kaduna wanda ya saba doka ta tarayya wata ta ce da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya. Ya kuma buƙaci a gudanar da zaɓuɓɓukan a faɗin jihar kamar yadda dokar zaɓe ta jihar ta tanada inda ya ƙara da cewa kuskure ne gwamnatin jihar ta ki gudanar da zaɓuɓɓukan kamar yadda ta yi alkawari tun farko. a lokacin da yake rantsar da kantomomin da ya sa suka yi wata shida kamun ya sauke su ya faɗa cewa ya yi alkawari zai dinga sakken wa ƙananan hukumomi su na shiga da ke zuwa daga gwamnatin tarayya don su yi ayyuka da zai e, raya mana karkara to gashi nan tar suka yi wata shida suka sauka ko da da kwana ɗaya bai cika wannan alkawarin wurin ba jam'iyyar adawa ta pdp ta ce gwamnatin 'yan rufa'i na tsoron gudanar da zaben kananan hukumomin ne saboda tsoron shan kaye a hannun jam'iyyar adawa a kananan hukumomin 23 na fadin jihar sani garba hassan labaran libat